amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya yan uwa musulmi godiya ta tabbata ga Allah mai girma da daukaka wanda ya kadarta rayuwar mu ta kawo wannan rana ta 15 ga watan Ramadana 16 ko 16 ga watan Ramadana kauran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wacce ta daidai da 21 ga watan biyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasallam shekara 2019 kuma muna ƙara yi wa allah godiya da ganin ya kawo rayuwarmu wannan wata mai alfarma na ramadana kuma cikin ƙaddarawar ubangiji muna daga cikin masu karanta alkur'ani mu fassara muna roƙon allah allah ya taimake mu akan wannan gagarumin aiki allah ya tsare mu daga kurakuran harshe allah ya taimake mu da faɗan abin da zai amfanar da musulmi da musulunci wannan wata na ramadana wata ne wanda Allah ya shirya gafara mai yawa ga bayinsa to mu yi kokari mu yi abin da zai zama mana ne samun gafara daga ubangijinmu ta wajen maganganunmu da kuma ayyukanmu hatta manufa ta zuci zuciyarmu ta zama mai manufa mai kyau da tsarewa dukkan gaɓoɓi wanda Allah ya bamu ya ce amana ne ya zama mun tsare su to da wannan Allah yake tausaya wa bayinsa ya gafarta musu kurakuransu muna addu'a ga ma'asasin ƙungiyar jama'atu zalatul bidiya wa iqamatus sunna a Sheikh Isma'il Idris Zakariya Allah hakika Allah ya so mu da rahama ya kawo wannan malami a daidai da rayuwar mu har muka ji wa'azi muka gane abin da malam yake karantar da mu muke kokarin bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya mana jagora Allah ya mana taimako shi kuma Allah ya gafarta masa aikin da ya gabatar din nan Allah ya kai masa kan mizani malamin sa na tauhidi a shek Abubakar Muhammad kuma Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa dukkan su kowa yayi aiki gurgurdan iyawarsa muna fatan Allah ya karɓi wayannan ayyuka nasu sauran malaman sunna wayanda wayansu ba mu san su ba ma amma Allah ya san su kuma sun zo manufarsu sunar annabi ta ci gaba sunar annabi a santa a binni a santa a ƙauye su ma har Allah ya karɓi rayuwarsu a kayan wannan manufa da wannan aiki muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta rayayyu da muke tare da su muna fatan ubangiji Allah ya kyautata rayuwarmu tare da tasu Allah ya sa lafiyar mu ta amfanar da mu ta amfanar da addinin musulunci da mu da su baki daya muna roƙon Allah ya dora su akan daidai Allah ya tsare su daga hatsari na rayuwa da sharrin shedan muna wa jagoran wannan tafiya a Sheikh Muhammad Sani ya jingir addu'a ubangiji Allah ya ƙara masa juriya Allah ya ƙara masa haƙuri Allah ya ja raga masa zuwa ga alkhairin duniya da lahira baki daya haka nan dukkan mataimakansa malama da agaji da administration muna addu'a duk masu kokari don addinin musulunci ya ci gaba Allah ya ci yadda su gaba Allah kuma ya tsare mu a duniyar nan ya zama mun rayu da mutunci da imaninmu mun rayu muna cikin musulmi masu imani kuma mun mutu muna cikin musulmi masu imani muna roƙon Allah Allah ke mana baiwa da haka a suratu ali imran muke karatu za mu tashi a aya ta 110 su sawa a ku su sawa a aya ta 110 ko da sha biyu ne a gudanar yawa a tafsiri da sha uku bismillah ma بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون to wannan aya tana nuna mana duk jama'ar da ka sani za ka iya samun ta kwarai a cikinta za ka iya samun ba ta kwarai ba yanzu ka kagana muna magana ne akan ahalul kitabi ahalul kitabin nan akwai na kwarai a cikinsu amma ahalul kitabin nan mafi yawansu allah ya ce kai ne to a wannan sura ita a wannan aya ita ma allah ya ce laisu sawa'a ba ɗaya suke ba ba daidai suke ba su ahalin kitabi a ya guri ba su magana laisu a ba daidai suke ba ba ɗaya suke ba ya ce min ahalin kitabi cikin ahalin kitabi ɗin nan ummatun ƙa'ima akwai al'umma tsayayya mustaƙimatun sabitatun alal haƙi tsayayya mai ƙyaƙƙiya. tabbatacciya akan gaskiya kamar wa kenan mala ce ka abdullahi bin salam wa sahabi kamar abdullahi bin salam Allah ya yarda da shi da shi da mutanensa mutanansa yatluna ayatun lahi har ma suna karanta ayoyin Allah ana allaili cikin dare wahum yasjuduna suna masu sujjada ga Allah suna sallah da ayoyin da suke karantawa Allah ya shede su ya ce a cikin ahlul kitabi akwai masu haka to Allah ya sa cikin a cikin mummuma musulmai ya zama akwai masu haka ka haddace ayoyi alkur'ani ko ka haddace surorin alkur'ani kuma ka firka sallan nafilfili da su wani malami yana mana nasiha ya ce yana daga cikin abin da yake sa mutum ya haddace alkur'ani ya rika yin sallan nafilar dare da shi in kana yin sallan nafilar dare da alkur'ani za ka rika haddacewa wurin da ake karantar da kai ya ce yana daga cikin samun allah ya maka taimakon ka haddace alkur'ani ka rika karanta shi kana da alwala yana daga cikin samun taimako daga allah ka haddace alkur'ani ka rika karanta shi akan shimfiɗa ba akan kujera gobenci yana daga cikin nasara wadda take sa a samu haddar alkur'ani ka rika karanta shi kana fuskantar alƙibla kana da alwala kuma kana fuskantar alƙibla yana daga cikin sharaɗin ka haddace alkur'ani in Allah ya taimake ka ya zama baka girman kai da shi duk wanda yake girman kai da alkur'ani ba zai haddace shi ba duk shekarun da zai ta karantawa da ya laushi amma ba zai haddace ba saboda yana girman kai to wayannan har kuma ya ja ya mana tahziri kar kuma ka rika karanta alkur'ani kana rigingine alkur'ani yana sama da idanka idanka yana ƙasa yana kawo rashin gani zuwa gaba ka zallar da alkur'ani haka ka rika karanta shi hakan nan ko kuma kai haka ka rika karanta idan ka yana kai to wannan shi shine yafi saboda haka muna roƙon Allah Allah ka taimake mu Allah ya ce yu'minuna billahi yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الله يجي باين سنكرن تآيوين الله كما سنا sallan nafil da su sai ya ce yi uminuna billahi wal yomil akir suna kuma yin imani da Allah da ranar ƙarshe nuna alamarsu suna yin imani da Allah da ranar ƙarshe wa ya muruna bil har ba suna umarni da kyawawan ayyuka suna cewa ya jama'ar musulmi kar abuna wato a rika yawaita salati ga annabi a yawaita sallan filfilin dare a yawaita istigifari a yawaita hailala a yawaita godiya ga Allah suna ta umarni da kyawawan ayyuka wa hauna anil munkar kuma suna hani da munanan ayyuka suna cewa kar a rika ƙarya kar a rika giba kar a rika hasada kar a rika girman kai kar a rika fasikanci ga sunan kala-kala kar a zina kar a shagiya kar a yi luwaɗi kar a yi caca kar a rika cin riba a bi hanyar Allah ta ƙwarai wa ƙuna fil khairatu kuma suna gasa akan ayyukan alkhairi kowa baya so a wuce shi akan aikin alkhairi wa ula'ikal mansuhuna bima zukira wa'annan jama'a masu siffan nan da aka ambata Allah ya ce mina salihin suna daga cikin mutanen kwarai Allah ka samu cikinsu na'am wala yaf'alu min khairin falan alimun muttaqin wa minhum man laysu daga cikin ahlul kitabi akwai wanda ba haka suke ba walaysu min salihin ba mutanen kwarai bane kuma haka a musulmi ma akwai wannan amma mutanen kwarai din sai Allah ya ce wa ma yafa'alu min khairin abinda suka aikata na alkhairi falan yukfaruhu ba za a kankare musu ladan wannan aikin ba za a tabbatar musu da ladan wannan aikin kuma za a yi musu biya na alkhairi a ranar alkiyama akan sun aikata wannan abin wannan alkhairin wallahu alimu saboda Allah masani ne bil muttaqina ga masu tsara dokokinsa Allah ka samu cikin su na'am innal ladina kafaru lan tu'niya anhum amwaluhum wala الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafirta da waɗannan bayanai da ake bayan sun gane suka ƙiyarda da shi suka ƙi gaskatawa Allah maɗaukaki ya ce lan tuguniya anhum amwaluhum to in gadarar dukiya suke a duniya to dukiyar nan ba za ta amfanar da su ba ranar tashin alkiyama wala auladuhum haka nan ƴaƴansu ba za su amfanar da su ba ranar alkiyama in suna gadara da ƴaƴa ne don haka ma a wani wuri Allah ya ce wa ma amwaluhum wala auladuhum billati tuqarribuhum inda na zulfa ba dukiyarsu da 'ya'yansu ne za su kusatar da su zuwa gare mu kusatarwa ba har mu musu gafara ba a'a illa man yu'minu eh, amana wa amila saliha sai wanda ya yi imani ya aikata aiki mai kyau ka aikata aiki mai kyau da dukiyarka Allah yana son ka ka aikata aiki mai kyau da 'ya'yanka Allah yana son ka ma'ana Allah zai maka kyakkyawan sakamako don ya maka kyauta ka yi godiya a kan kyautar da Allah ya maka kyautar mai duki abin godiyar mai dukiya ya ɗauki dukiyar ya taimaki addinin Allah da ita ya taimaki bayan Allah da ita ya sadar da zumunta da ita ya taimaka wa marayu da ita ya yi wa Allah godiya saboda haka shi kuma mai yayafa ya zama duk ya yi tarbiyyarsu duk inda ake aikin alkhairi a nan za ka gansu duk inda aikin shari ake ba za ka gansu a wurin ba kaga yayi wa Allah godiya kenan da ƴaƴansa to da dukiyar da ƴaƴan sai su sanadin zuwansa aljanna saboda haka Allah ya ce wa ma eh, amwaluhum wala min Allah da dukiyarsu da 'ya'yansu ba za su iya amfanar musu komai ba a wajen Allah wa ula'ika ashabun nari Allah ya ce wayannan su ne abokanan zaman wuta da su da 'ya'yan nasu da dukiyar kun fi ha khaliduna kuma a cikin wutar za su dawoma babu fita don me ba su yi wa Allah godiya da dukiyar ba ba su yi wa Allah godiya da 'ya'yan ba an yi gadara da su ne kawai a duniya an sheke aya da su an kecere ne iya abin da aka yi da su kenan a duniya kecere ne da 'ya'ya ka ce wanda ya taba alku daka min shi <laughs> ba shi kenan ba ko kuma saboda manya ne Allah ya ba su matsayi har ba a gwamnati ma kowa yana lissafawa da su kaga dole a dan taka ma baya baya saboda su darajar su ta kai to du ana gadara da su a duniya to amma a yi wa Allah ɗa'a da su shine manufa a Allah ɗa'a da su shine abun buri a yi wa Allah ɗa'a da su shine kaiwa cimma nasara Allah ka ɗaura mu akan nasara saboda haka sai Allah madaukaki yace ce masalu ma yin fa ƙuna ma

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Allah ya ce masalma yin fiƙuna misalin abin da kafirai suke ciyarwa na dukiyarsu don su tsara addinin Allah kar ya yi gaba don kar mutane su gane addinin Allah ɗin fi hazihil hayatin duniya a wannan rayuwar ta duniya fi adawatin nabiyyi wajen gaba da suke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au sadaqatin ko kuma suka kasa yin sadaka da wannan dukiyar tasu wani hawa da wani da makamancin wannan daga cikin ayyukan alkhairi ba sa iyawa to abinda suka ciyar ta hanyar sharri kama masalin rihin kamar misalin iska ce fi hasirun asabar harsa ƙaunin wato cikinta akwai tsananin sanyi sai ta bi ta kan shukar mutane shukar ta ƙone saboda sanyi wanda ake ce masa jaura ko kuma zafi ne cikin iskar wata cikin iskar wata azaba ce ta zafi duk abin da ta bi ta kansa sai ya lalace yace to ciyarwar kafirai kamar misalin hakan ciyarwar masu gaba da addini kamar misalin hakan duk yadda suka ɗauki dukiya suka ɓadda ita to ba za a samu sakamakonta a lahira ba kamar misalin an yi gona ta yi kyau ne sai aka sako iska ta bala'i ta bi ta kan gonar washe gari in ka je gonar sai ka ce babu gindin shuka guda ɗaya haka ciyarwar kafirai take zamowa a duniya in sun ciyar a duniya haka take zama a lahira saboda haka ba halakatu sai wannan iskar ta halakar da komai a sabar harsa kaunin zalamu an fusa ko wato iskar wadda ta samu gonar mutanen da suka zalunci kansu ba halakatu iskar ta halakar da wannan gonar gaba daya falan ubi ubiha ba za su iya amfana da komai da abin da yake cikin gonar ba faka zalika a nafaqatuhum haka nan kuma ciyarwar kafirai din zahibatun mai tafiya ce Layan tafi'u na biya ba za su iya amfanuwa da ita ba a duniya ba amfani a lahira ma babu amfani wa ma Lahu. kuma rashin ba su amfanin wannan kyauta tasu da sadakar su da kashe dukiyarsu Allah bai zalunce su ba walakin ya yazlimun sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta bil kufril mujibi idza lidiyaha saboda kafircin da suka aikata wanda yake wajabtarwa da Allah ya bata ladan mai aiki inda ya sa kafirci a ciki duk aikin da mutum ya sa kafirci a ciki Allah sai ya bata aikin babu aikin mai wannan aikin ran alkiyama baya da sikeli duk wanda bai da sikeli ranar tashin alkiyama cikakken dan wuta ne wanda akwai alkhairi tare da su ko da akwai sharri to za a samu suna da sikeli in ma a gwada alkhairin ya fi sharrin yawa ko kuma a gwada sharrin ya fi alkhairin yawa ko kuma a gwada da alkhairin da sharrin su zo daidai amma dai akwai alkhairin ko to waccan ayata cikin suratul zilzali Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata aiki na alkhairi misalin nauyin ƙwayar zarra zai gan shi ran alkiyama in ka ga bai ga wannan aikin ba to ya yi ridda ridda ta ɓata aikin ko kuma ya yi riya riya ta sa aikin ya ɓaci amma in ba haka ba duk yadda mutum ya aikata aiki ko kamar ƙwayar zarra yake ran alkiyama sai allah ya nuna wannan aikin kuma ya tabbata wannan ayar a cikin suratul anbiya har yanzu da yace wa nad'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibi haka yake a cikin suratul anbiya za mu zo da sikeli na adalci dan tsayuwar alkiyama dan haɗa halittar farko da Allah yayi har da halittar ƙarshe kuma za a musu hisabi a rana ɗaya kuma a lokaci guda to sai a ajiye sikeli na aiki don wannan tsayuwar alkiyama din Allah ya ce fala tuzlam nafsi ba za a zalunci kowace rai da komai ba wa in ka na misqala haɓatin min kardalin ko da rai abinda ta aikata misalin girman ƙwayar hurai ne a taina biha sai mun zo da wannan aiki kuma sai mun ɗora a akan sikeli Allah ya ce wa kafa na hasibi masu lissafi sun isar mana Allah ya sa mala'iku masu lissafa aikinmu a kullum lissafi yana nan yana ci gaba da tafiya kuma babu wani kuskure da za a samu a samu ragi a wani wajen ko a samu ƙari a wani wajen gara ma aikin alkhairi ne Allah ya yi alkawarin wa bayinsa duk wanda ya yi aikin alkhairi guda ɗaya a rubuta masa goma wani aikin alkhairin guda ɗaya a rubuta shi ɗari bakwai to Allah ya yi wa bayinsa wannan bonus ɗin wannan alkawarin dan saboda tattalin rahamarsa ga masu imani ba Allah tattali yake taiwa mutane azaba ba mutane ne suke in su aiki ba sai a kai su azaba amma Allah yana so ya samu bayinsa masu kwazo wanda za su ci gaba da bauta masa da abin da ya ce a bauta masa su yi ɗa'a kamar yadda aka umarce su an gina aljanna tana nan tana jiran su a matsayin su na masu imani wanda har sai da ta yi magana ta ce kada ablahal mu'minu hakika masu imani sun rabanta don shiga cikin aljanna Allah ka sa muna cikin su sai Allah ya ce walakin an fusahun ya zulimun kayan kawunansu suka zalimta na karanta wannan mana ya ayyuhan lalina amanu la <laughs> دونكم لا يألونكم نعم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما وما تخفي صدورهم أكبر نعم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون wannan aya kuma tana so ta wayar da kan musulmi a duk inda yake a birni yake ko a ƙauye ya zama abokin sanin sirrinka musulmi ne ba kafiri ba kar dan ka bude kamfani ka zaɓi manajan ka katon kafiri shi ne abinan manajan kamfaninka shi ya fi kowa sanin sirrin komai a kamfaninka in ka yi haka ka yi karo da ayar alkur'ani ka saba wa Allah saboda haka sai Allah ya ce ya ayyuhar lazina amanu ya ku da kuka imani la tattaki zubi ɗanatan min dunikun kar ku riƙi abokanan sirri ba a cikinku ba kamar a ce kai ciyaman ne inda kace musulmi su suka fi yawa amma duk da haka sai ka zabo arne shi ne mataimakinka a matsayinka na ciyama ko kai gwamna ne sai ka zabo arne ne mataimakinka ko kai shugaban kasa ne sai ka zabo arne ne mataimakinka sai dai in larura ce ta kai ai haka amma in ba larura ba bai halatta mutum yi haka ba ko shine ne bayani a farko ko da kamfani ka bude na kowace irin ma'aikata kar ya zamo jagoran wannan kamfanin naka manajanka kar ya zamo kafiri ne ka zaɓi musulmi a matsayinka na musulmi saboda haka la ya aluna kum kabalan ba za su ɗaukaka ku ba saboda ƙiyayya da suke muku ai la ya ƙasaruna lakum ah, wato fil fasadi ba za su takaita muku ba wajen barna in kudin naka ne arne ya dinga ɗiba yana kaiwa ƙasarsu yana gina gida ya dinga gina kansa kenan fiye da yadda zai gina kanka don ya gane ba wanda ya san sirrin abin da yake gudana a kamfanin naka sai shi kai kuma kila ba ka da ilimin boko kamar sa balle ka gano sai ta cutar ka la ya aluna kuma kabalan ba za su ɗaukaka kuma saboda ƙiyayya da suke muku waddu ma anitum kuma sun yi burin ina ma wani wata masifa za ta same ku bayan fa yana karkashin ka yana ci amma fata yake masifa ta same ka da zaka je ka mutu a wani waje kamun a haɗa lissafin komai da komai ya ebi iya abin da zai ba a dukiyarka ya ɓoye ta bayan kasa ya tafi abin da shi ya tura an kakkai masa inda za a kai yana burin haka yana burin haka za a baqada'u min afwahihim hakika kiyayya ta bayyana a bakinsu ba sa son ku ku musulmi ba sa ƙaunar ku ba sa son ci gaban ku ba sa son ɗaukakar ku wa ma su duruhun akbar kuma abin da yake boye a zuciyarsu fi abin da suka bayyana na kiyayyar da suke mu. in sun nuna suna kinku sau goma a baki to a zuci sun suna kinku da fiye da sau ashirin kin da suke muku a zuciya har ya fi haka Allah ya ce kada bayyana al'ayati haƙiƙa bayyana lakumul ayati haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi ala adawatihim akan gabarsu don ku gane in kuntum taqiluna in kudin kuna da hankali in musulmi yana da hankali to ga aya daga cikin littafin Allah a cikin surar Allah ta Alƙur'anin Allah ali imrana an ce karka duba abokin sirri arne kana musulmi ya zama musulmi arnan nan ya fi sauran musulmi sanin sirrinka in kai haka ba kai daidai da alkur'ani ba ka biyo hanyar alkur'ani ba ka yi wa alkur'ani da'a ba ka yi wa Allah wanda ya saukar da alkur'ani da'a ba sai a gyara kenan Allah ka ba mu ikon gyarawa sai Allah ya ce ولا يحب لكم وتؤمنون نعم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا نعم وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل يعظكم إن الله عليم بذات الصدور sai Allah ya faɗakarwa ya ce ha antum ula'i ya ku waɗannan musulmi da ake karanta muku alƙur'ani ah. tuhibbunahum kuna son waɗancan kafirai liqarabatihim minkum dan saboda kusantakar ku da su a ce ai da uwarsa da ubana kaza ne ko da uwarsa da uwata kaza ne saboda kusantar ku da su wa sadaqatikum ko kuma saboda abotakar ku ka san wani karfin abotaka yana nan akan abin da abokinsa yake kai ko ba gaskiya bane don haka ma annabi yace innal almar'a ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa ya faliyakatar kun manyu Khalil kowane ɗaya daga cikinku ya zaɓi wanda zai abota da shi in ka zaɓi mai adawa da Allah mai gaba da manzan Allah makiyin addinin musulunci wallahi ko kana son musuluncin kai ma sai ka ƙi wani abin da musuluncin saboda abokinka ba an fara zama iri ɗaya ba to saboda haka ne Allah maɗaukaci ya ce kar ku yarda ku so su kuna son su amma su ba sa son ku tuhibunahum kuna son su wala kun amma su ba sa son ku limukalafatihim lakum fi dini saboda sabanin a wajen ku akan addini aqidar ku ba dai bane saboda haka ba za su taba san ku 100 bisa 100 ba wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kuma kuna imani da alqur'ani gaba ɗayansa? sa ba ku yadda akwai wani abin da za a iya kawowa ya kai darajar alqur'ani ba duk duniya ko kun yi imani da wannan wal ma'ana abin nufi la yuhibbunakum ba sa son ku wal halu annakum tu'minuna bi kitabihim al halun ku kuma kun yi imani da littafin su fama ba lukum tuhibbunahum to me yasa kuke son su wahum la yuhibbu wahum la yu'minuna bi kitabikum al halun kuma su ba sa imani da da littattafanku kamar wanda ya so yahudu kai ka yarda da attaura amma shi ba yahude bai yarda da alkur'ani ba kai ka yarda da annabi musa amma shi ba yahude bai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ka yarda da injila amma shi bai yarda da alkur'ani ba ka yarda da annabi isa amma shi bai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to wace irin soyayya kake so ka yi da su ta ina soyayya za ta yiwu ta duniya kawai ko ya eh, za ta yi wa ku tafi siyasa daya tunda an ce a ɓoye ba ma maganar aƙida yi siyasa ce ba addini a ciki amma ai ne ake faɗa haka yanzu masu imani sun gane siyasa addini ce wallahi kuwa ba da siyasa tasiku ya kafa shari'a aka tagun local government ba da shekara nawa yi ana mulki shekara nawa yi ana wa'azi an kafa eh, abinan an kafa eh, hukumci an kafa shari'a da alkur'ani a katagun lokal government ba da kafin tasiru ya zo amma na ta siyasa ya samu wannan dama saboda haka siyasa a wurin musulmi addini ce zai taimaki addini da siyasa zai rage wani abin na kafirci da siyasa zai rage barnar da take gudana ta barna iri-iri da siyasa yanzu da wallahi tallahi buhulatana ko mun cikar nonanta daga ita sai ɗan tofi sai zani daya haka za ta dauro ta zo sai da nono daga mil uku mil hudu haka za ta zo da zani ɗaya babu riga a wuyanta wa ya koya wa fulani ya tilasta fulani su sa riga buhari a wannan mulkin a sa wancan na farko a mulkin buhari ko arne bai isa ya fitsari a gefen layi a tsaye ba yana car ana a'a kawai sai ya tsugunna ya yi shi a tsugunne a wancan mulkin na buhari <laughs> sai ka je ma'aikata ana biyan albashi sai a kawo tawada a ajiye gefe guda a dangwala hannu a cikin tawada a dangwala akan takarda a karɓa albashi buhari ya ce wannan abin yana bakanta mun rai yanzu 'yan najeriya a kasu sanin yadda za a iya hada harafin boko a rubuta suna sai an dangwala hannu a tawada to duk a sa yaƙi da jahilci a ma'aikatu kowa sai ya koyi rubutu da karatu suka ta wa buhari daga ba suka ce wallahi dan arziki ne ya samu iya rubutu shi dan adam matsala ce da shi dan adam kamar dabba ne tana zanna a gida abinci ya kare sai ka ce to bari ka kai ta bayan gari ta ce wata ka ga ana ja har harshen yana fitowa an shaƙe wuya ba zai tafi ba dole sai an ja shi ana ta jansa sai ya je ya ga kiwo aka kawo shi alkhairi aka kawo shi daga nan kuma an ka kora shi da kansa ma sai yi to haka dan adam yake duk alkhairin da bai sani ba sai ya gabaci wannan abu duk abin da yake alkhairi inda dan adam bai san shi ba sai yayi gaba da shi don haka larabawa suke cewa al-insanu aduwwu ma jahila wato mutum makiyin abin da bai sani bane ko alkhairi ne sai yake wannan abu saboda haka Allah ya taimaki masu taimakon addininsa wa iza laqukum qalu amanna in sun gamu da ku za su ce muku sun yi imani wa iza kalau amma in suka kaɗaita daga su sai yan uwansu arna addu alaikumul anamila sai su rika cije muku yatsa yanzu wana ne da kujeran nan yanzu wana ne da kaza nan yanzu wana ne da gidajen nan yanzu wana ne da motocin nan yanzu wana ne muke jin ana lissafa shi daga cikin masu wadata akawun ɗinsa za a samu ya kai kaza sai su ita ciza yatsa akan abin da kuka mallaka ba sa so a josine ba fasto yake cewa za su ga waye babba da allan coci da na masallaci <laughs> allon kuwa kuma allah ya tsora masa masifa dare ɗaya game da paralyze kuma ya mutu a dare ɗaya da ya kamata su gane lalle Allah guda ɗaya ne shi ne wanda suke masallaci suke bauta masa wanda suke masallaci suna bauta wa Allah nan guda ɗaya wanda ya umarci manzansa da gina masallaci manzansa ya umarci al'ummarsa da gina masallaci al'ummar annabi suka zo suna bautar Allah a cikin masallaci ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangijin kowa da kowa abun bauta ba guda biyu bane saboda haka in sun ga kun samu alkhairi wato azdu alaikumil anamila min gaizi suna cije muku yatsa saboda suna cike da fushi duk lokacin da alkhairi ya same ku ba sa so duk lokacin da wata ɗaukaka ta same ku ba sa so Allah maɗaukaki ya ce ƙul ka ce da su mutu bi gaizikun ku mutu a cikin baƙin cikinku Allah ba zai daina ɗaukaka wanda ya so ya ɗaukaka ba Allah ba zai daina girmama wanda ya so ya girmama ba Allah ba zai daina baiwa wanda ya so ya shi ba kuma Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa ba mai itirazi ga Allah don kila ka ga Allah ya ba maƙiyinka abu ba da maka cewa Allah ya kama shi ba na son safa ya Allah kuma sai Allah ya karɓe kuma ba ka ga masoyinka ba shi da abin ba za ka iya tambayar Allah ya Allah ina son wane don bai baka ba shi ba ba ya yi wa'ai wa Allah haka saboda haka ne Allah yake cewa la yi su'alu amma ya fa'alu wa hum yi su'alu ba a tambayar abin da Allah ya aikata su bayi su ake tambayar su don me suka aikata abin da ba a umarce su ba ko kuma don me suka ba aikata abin da aka umarce su ba wannan bayi su za a yi wa wannan tambayar amma ba ubangijin bayi ba inna allaha alimu lalle allah masani ne bi zati sudur game da abin da yake cikin zukata duk abin da bayin allah suka ɓoye a zuciyarsu na alkhairi allah ya ga alkhairi kuma duk abin da suka ɓoye abin da ɓoye na sharri allah ya ga wannan sharrin kuma ranar alkiyama za a bincika abin da yake zuciya a nuna wa mutane don haka Allah ya ambaci ranar yau matubular sarail ranar da za a binciko a sirrai abinda yake zuciyar kama in ba Allah ya soka da rahama ba na sharri sai a bayyana wa mutane a gane ashe dai kaɗan sharri ne a duniya gashi kuma yau ka zo lahira da sharrinka me dabarar ka ina makoma balle a gyara babu makoma balle a gyara aiki dole abinda ka je da shi ka je da shi abinda ka je da shi dinnan kuma da shi za a ma sakamako kuma dan haka Allah ya ce wa Allah ya sallil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara thumma yujzahu yujzahu aljazaa alawfa babu abin da yake ga mutum a lahira ai ma sakamako da shi sai abin da ya aikata ba dama mahaifinka ya aikin laifi a tambaye ka ba dama kai aikin laifi a tambayi babanka ba dama akai aikin laifi a tambayi matarka ba dama ma ka ta yi aikin laifin nan kan za a tambaye ka don mai baka shiryar da ita ba ya an baka amana baka karantar da ita ba ya ka ta zama zaman dabbanci ta a duniya wannan ka in tana bace to kai ma a bace kake ko kai daidai a duniya a lahira ba za ka shiga aljanna ba saboda haka mu dage hanyoyin ubangiji na sauki ga sunan in mun bi Allah zai sauƙaƙe mana aikin alkhairi mu ta aikatawa kuma zai kore mana zama a gidan aljanna dangane da rahamarsa ba don aikin mu ba Allah ubangiji ka samu dace in tamsaskum qarhamunan hasanatu ah, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum wa in سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة إن ولا أبو ميكو يساميكم lafiya da zaman lafiya da abin hannu da wadata da abinci da wurin zama da shauran abin bukata hasanatan wanda yake mai kyau ta su su'um sai bata musu rai sai su yi bakin ciki su ce can yanzu wannan ne yake da kaza yanzu wannan ne har ya samu kaza yanzu wannan ne har ya mallaki kaza an dinga maganar kenan wa in tusibuhum wa in tusibukum sayi'atun amma in mummunan abu ya same ku ka hazimatin kamar ku je yaƙi a rusa ku a wajen yaƙi kafirai su yi nasara da ku ya hubi ha sai su farin ciki sai ba da lama ai ga irin talan ai ga shi kaza kaza kaza kaza kaza sai ai ta godiya akan abin da ya same ku mummuna Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka tsara dokokin Allah kuka yi wa Allah da'a la yadurrukum kaiduhum shay'an duk wani mummunan tadadinsu ba zai cutar da ku da komai ba za su gama kulle-kullensu ba abin da zai same ku sai dai ku kara ci gaba ba abin da zai same ku na kulle-kullensu da sai da suke na shari ku dai kar ku kulla wa kowa shari kar ku yi fatan Allah ya sa shari ya samu wani kar ku yi fatan Allah ya sa shari ya samu wanci. a'a yan annabi ya hana ya ce la ta da'u akhika bi su'il aqibati kar ka rika yi wa dan uwanka addu'ar mummunan cikawa karka ce Allah ya sa kar ya cika da imani Allah ya walakanta shi Allah ya yi kaza kaza karka faɗi wannan la yadurrukum kaiduhum shay'an kaidin su ba zai cutar da ku da komai ba ko su daina ko kar su daina ba ruwanku ku dai ku rike igiyar Allah guda daya ku dai ku taimaki addinin Allah da damar da Allah ya baku Eh, inna allaha lalle allah bi ma amaluna game da abin da kuke aikatawa da ya'un kenan ko kuma ma ya amaluna game da abin da suke aikatawa muhidin ilimin ubangiji ya san wannan abin ya kewaye sanin allah ya kewaye wannan abin kafin su aikata abin ma allah ya san za su aikata ya san da shi balle kuma in sun riga sun aikata duk ɗaya ne a wurin allah da abin da yake boye da abin da yake bayyana duk ɗaya ne a wurin allah na'am وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم واذكر يا محمد لأصحابك يا محمد كأنبتا ومتاننك كأنبتا وصحبانك ما وقع من أهوال الناشئة game da abin da ya abku na halaye wanda cin da ɗanɗan hali min adamin sabar na daga rashin haƙuri ana tamassiki bin wajen ƙin yin haƙuri akan riƙo da al'amarin Allah ya alamu annahun lazimu sabara in lazimu sabara domin musulmi su san cewa in sun lazimci haƙuri la kai kaidul kafarata sharrin kafirai ba zai cutar da su ba alzimci haƙuri akan karanta alqur'ani a karanta shi a san fassararsa a san ma'anoninsa a karanta hadisan manzan Allah a san manufarsu a san hikimomin da suke cikinsu a tsaye da sallah da wannan littafin na alkur'ani da bin sunnar annabi a cikin sallar azba da zakka da take cikin wannan alkur'ani da bin sunnar annabi a cikin zakkar a yi azumin watan ramadana abinda yake cikin alkur'ani gashi nan ayoyi a suratul baqara da kuma bin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sallan nafilfilin dare da sauran ɗabi'u kyawawa da sauran tausayi a juna da sauran sauƙi wajen kayan sayarwa duk ya zama ba azumin kawai ake ba akwai kyawawan ɗabi'u da suke kyautata azumin to in dai kuka rike wannan la ya duru kun kai duhun shay'an Allah wato eh, kairin su ba zai cutar da ku da komai ba saboda haka sai Allah madaukaki ya ce ah, wato izga dauta min ahalika ka gaya wa mutanenka ka tunatar da su lokacin da kai sammako da kai da mutanenka daga madina tabawu'ul mu'minina maqa'ida lil qital zaka nuna wa mutane inda za a je a tsaya a yaki shine yakin badar a yakin uhud kai shine yakin uhud wato tabawu'ul mu'minina maqa'ida lil qital za ka nuna wa mutane wato za ka rikarwa masu imani wurin da zai zamo headquarter ta ajiyewa kayan yaƙi da komai da komai ya zamo depo in an je an kaura yaƙi an dawo nan za a zo a tsaya nan za a zo a huta wallahu alimu ai wallawa sami'un bi aqwal bil li Allah fa ji ne game da maganganunku alimun kuma Allah masani ne bi ahwalikum game da halayenku wa huwa yawm uhud shine ranar yakin uhud karaja sallallahu alaihi wa sallama bi alfin aw kam eh, aw aw kamsina rajulan annabi ya fita da mutane dubu daya da dari eh, eh, abin annabi ya fita da mutum dubu ko kuma mutum hamsin an ce mutum dubu ne wata ruwa ta ce mutum hamsin ne ma ko kuma mutum dubu da hamsin wallahu ala wani mushriku na salasatu alafin amma shirke kuma mutum dubu uku ne Wani nazala bi shi'bi manzan Allah ya sauka a wata saura? Yau masu yawma ranar asabar sabi ishawal wato a ranar bakwai ga watan shawwal salasa minar hijira a lokacin shekara uku ne daga kaurar annabi daga makka zuwa madina waje ala abinan zaharahu askarahu annabi gaba ɗaya ya sanya abin hawansa da sojojin da yake tafa da su ila uhudin zuwa ga wannan yaƙi na uhudu wasan wasu hufahun ya daidaita safinsu wa ajalasa jaishan minar rumati annabi ya sanya wa'yansu ‘yan kaɗan daga cikin mayaƙa wa'yanda suka ƙware da jifan majajjawa wa amar alaihim abdullahi bin jubair annabi ya shugabantar musu abdullahi bin jubair ne shugaban wanda za su zanna a kan dutse kar a shi ne bisabahil jabali kan dutse wa ƙala in zahu anna din nabali ku kare mana sharrin kafirai tsuntsun da za su iyo wajenmu da jifan da kuka iya da wannan majaujawa wala ya atuna kar su zo wajenmu min wara ina ta bayanmu kar kafirai su zo wajenmu ta bayanmu wala tabarahu kau kuma da muka ce ku zanna akan dutsen kar ku yadda ku bar kan wannan dutsen shine kalmar wala tabarahu kar ku bar wannan kan dutsen gulibna sirna a galabna aunin sirna mu ne muka yi nasara ko kuma mu aka rinjaya ko an yi nasara a kanmu karku sako daga dutsen nan ko mu ne muka yi nasara karku sako daga dutsen nan ku ji fa wannan magana annabi yana ba su umarni ko an ci nasara da musulmi waɗannan musulmin na kan dutse kansa sako don taimakawa musulmi kuma ko da musulmin ne suka yi nasara akan kafirai kar wa'annan musulmin na kan duki su sako don ɗiban ganima ko don wani abu an ce an ci gaba da haka ku sai Allah ya bada nasara sai aka ga ana ta ɗiban ganima sai wani suka ce tofa jama'a za a yi ba mu fa Allah ya bada nasara cikin sauki kaga da cikin duwa da suke rungumawa ganima mu sauƙa sai wani ya ce a'a annabi ya ce kar mu sauka ko musulmi sun yi nasara ko an yi nasara akan musulmi sai awar ya ce a'a ai dama dan ganin ko ba za a yi nasarar ba ne aka ce mu inda an yi nasara kan haifa magana mu sauka kawai ana sauka ku ashe akwai arna a baya kawai suka biyo bayan waɗannan da suka sauka daga kan dutse dama su ne ba su gaji ba suna kan dutse a zalle sai da aka fara gamawa da su tukunna aka iyo kan manzon Allah da shauran jama'a karaya mummuna ta zo ta faru bakin ciki ya kewaye musulmi saboda abin da waɗansu suka aikata na rashin ɗa'a da aka ce su zanna a kan dutse suka ƙi zama suka sako daga baya bayan an ce ko an yi nasara kar su sako ko an yi nasara da musulmi kar a sako ko musulmi ne suka yi nasara kar a sako wannan yana nuna mana duk lokacin da jama'a suka ƙi bin umarnin shugaba to sai matsala ta same su saboda haka mu daure mu bi shugabanninmu tsakaninmu da Allah kuma mu ja hankalin shugabanni su komai don Allah mala ali na bangi yana cewa duk mutum ya bi shugabansa zuciya ɗaya kar ya fasa har ya samu abin nufarsa wanda ya ƙima shugabansa ladabi kirkinsa bai yawa <laughs> a cikin yin buraji da hudu haka ya faɗa bin shugaba wajibi amma kuma shugaba ma wajibi ne ya yi wa Allah ɗa'a yanzu ka duba sayar na abubakar siddiq lokacin da aka ce shi da shugaban musulmi bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa mabaya'a ya tara mutane ya ce ya jama'atar musulmi inni wullitu amrakum walastu bi khairikum ya jama'ar musulmi ni an shugabantar da ni al'amarinku ba don na fi ku ba wallahi haka ya faɗa cewa ya ce ba don ya fi su ba amma sai da na abubakar ya fi kowa ko bai fi kowa ba amma shi ya nuna ya fi kowa to haka ake so ko mun daukakar da Allah ya yi ma karka nuna ɗaukakar akan waɗansu mutane ka rika nuna su yan yawa ne su su san tsari ba su rikitattu ne su rikitattu kai kai ne wayayye kawai kar mutum ya haka in ya haka a lokacin bacacce ne sayar da na umar ma haka ya fara ya ce to yanzu ya jama'ar musulmi shi kun dora ni akan shugabancin in na yi daidai ya za ku suka ce haka ake so ya al-mumini na ya ce to in na ba daidai ba fa suka ce a za ka iya yin kuskure ya ce inda gangan na ba ya za ku yi da ni aka shiru sai wani ya daga hannu ya ce ya al-mumini na wallahi za mu dawo da kai daidai ko da kai kun takwai <laughs> ya ce za mu dawo da kai kan hanyar allah ko da kai kun takwai saboda haka ya jama'ar musulmi wai in an nada shugaba ba ce aka ce ta yin girman kai ba ya yi wa Allah da'a yi wa manzan Allah da'a duk wanda yi wa Allah da manzansa da'a komai sai ya mar da'a ne kawai in ka bada sai a karba in ka hada sai a hadu saboda kai ma kana yi wa Allah da manzansa da'a amma in ka bar Allah to baya da za ka bar Allah kuma mutane kai musu barka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ba lokaci ne ba ai daga an karbi mashi ba ai to na gagar wa shi nake lokaci ne to to shikenan ci gaba ta izhamma Allah maɗaukaci ya ce matsa matsa'ifata ne minkun an tafi shara in wa'yansu yankin jama'a biyu daga cikinku sun yi nufin za su watse wahun banu salma wa banu haris su ne banu salma da banu haris jinahal askari wanda su ne gwaraje fuka-fukin wannan rindinar yakin in suka suka juya sauran mabiya mai aka je ba an watse ba sai Allah ya ce to in ma mutane sun yi niyyar za su yi haka an fashala wayannan jama'a suka yi niyyar za su watse wallahu waliyuhum wallahu waliyuhum Allah majibancin al'amarin su ne wanda shauran wayanda suka tsaya ba su gudun ba in wa'yansu suka gudu shauran wa'yanda ba su gudun ba allah mataimakinsu ne zai taimake su wato ana nuna in wani yana ganin ai in ba ni aiki ba zai yiwu ba in ba ni aiki ba zai yiwu ba wani ma yana ganin in ba ni aiki ba zai yiwu ba ku bar su ku gani in dai dan Allah kuke Allah sai ya taimake ku akan duk abin da kuka sa gaba Allah shi ne mai taimako ba wani ba wa alallahi falyatawakkalul mu'minun masu imani ga Allah suke dogara ba sa dogara da wani shi kadai a'a babu wani wane wanda zai yi taimakon da ba Allah ne ya yi shi ba ba wani wane wanda in ba shi abu zai rushe matukar Allah yana da Allah shi ne ake yin aikin dominsa kuma ya gadon shi ake yi to duk abin da ake yi don shi kuma shi ne taimakon abin ne Allah ya alkawarin taimakon masu imani mu dage mu yi don Allah kawai ولقد نصركم الله ببدر وأنتم Amin lan Allah maɗaukaki yace walaka da nasarar kumallahu bi badarin hakika Allah ya taimake ku a yakin badar ya kuma musulmi. Mauzi ƙumbaina makawar Madinah badar din nan wani wuri ne tsakanin Makka da Madinah waan tun azilla kuna yan kaɗan baku da yawa ƙillata al'adar da yan kaɗan ne yawanku makamin kuma yan kaɗan adadi shine yawan jama'a salahi kuma shine makami yan kaɗan ne ku sannan makami da yake hannun kuma yan kaɗan ne fattakullaha ku ji tsoron Allah duk da ba ku da yawa ba ku da makami kuma Allah ya sa kuka ci nasara la'allakum tashkuruna lalle ne ku gode wa wannan ni'ima da Allah ya muku ta cin nasara Allah ka ƙara mana nasara na'am إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة إيه. من الملائكة جنات منزلين نعم الله مدوكاكي yace in taqulu in taqulu lil mu'minina lokacin da kake cewa masu imani alan yakfiyakum rabb an yi rabbukum bi salasati alafin minal mala'i bi salasati alafin minal mala'ikati munzili shin bai isar muku ba zai isar muku ubangijinku ya ƙaro muku mala'iku dubu uku masu wanda za su rika sakowa su zo su taimaka muku a wannan yakin ba kuna ganin in Allah ya muku haka taimakon da ya muku bai isa ba kamar jama'ar musulmi sun amsa sun ce ya rasulallah lalle Allah in ya mana haka a taimako ya isa to Allah sai ya nufa a wannan yakin aka ce sai musulmi ya tafi zai sare kan kafiri sai ya ga kan ya faɗi ga san wa ya sare kan ba Allah ya sa mala'iku sun sauka su ɗari uku abin dubu uku sun taimaka wa musulmi waɗanda suke ‘yan ƙalilan ga su kaɗan ga ba makami abin hawa ba babu na kirki babu yawa bai kai yawan mutanen da suka je ba kuma a lokacin rana ne irin yanzu nan da muke ciki amma Allah ya ba da nasara saboda mai an sa a gaba don Allah za a yi aikin Allah kuma ya taimaka wa aikinsa ya ci gaba ga waɗanda suke ciyar da aikin Allah gaba saboda haka ne sai Allah maɗaukaki yake nuna mana wannan cikin alkur'ani wancan taimako ba ya tsaya iya waɗancan mutanen da suka wuce ne a daba har yanzu har gobe har abada in dai an samu jama'ar da za su tashi su aiki don Allah Allah mataimakinsu Allah ka taimake mu lokaci ya yi kuwa ci gaba to alhamdulillah yanzu kenan za mu tashi bala eh, in tabiru wa tattaku to shi kenan za mu tashi a kayan aya ta 125 aya ta 125 a tafsiri ta 24 a matanin ƙur'ani 125 a tafsiri abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada da waɗanda suke ji a kusa da waɗanda suke ji a nesa abinda na faɗa na kuskure daga gare ni abinda na faɗa daidai daga Allah ne ubangiji Allah ya ba mu ladan abinda na yi daidai abinda na yi kuskure kuma Allah ya yafe mu Allah ya gafarta mu kuma dukkan waɗanda aka tura su tafsire ko ina ina musu addu'a ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa su yi tafsirin nan lafiya su gama shi lafiya su koma wajen iyalansu lafiya wannan fastin din na national ne ko fastin din na jiha ne ko fasil ɗin na ƙananan hukumomi ne ko fasil ɗin na rasta ne to duk waɗanda suka tafi manufar karanta littafin Allah don a ganar da bayin Allah addinin Allah a cikin littafin Allah to ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma malaminmu da yake mana tafsiri a wannan gari kanal adam gil wanda malamin nan malami ne na gaske malami ne wanda ya cancanci a ce kowa yana da kishi zai iya zuwa wajen wannan tafsiri ya shaurara ya ji karantarwar mala in a zamanance ne don kayi boko to Allah ya sa malam ya yi aikin soja ya san duniya in kuma a ko ne ma dai to Allah ya taimaki malam wajen yi wa mutane misali da bayanai waɗanda wanda za a gane abin da ƙur'ani yake karantar da mutane ina masa addu'a ubangiji Allah ya saka masa da alkai kuma yadda ya zo azare lafiya Allah ya sa ya koma gomba lafiya a yadda ya fara wannan aiki lafiya Allah ya sa ya gama shi lafiya Allah kuma ya sanya nasara da tasiri a cikin karantarwarsa Allah ya sanya nasara da tasiri a cikin karantarwarsa kuma masu jibantar aikin ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi yan agaji kowane lokaci zaka samu a kewaye da wuri sun suke shirya komai kamun kowa ya zo sun shirya kujeru sun shirya kayan sauti mu ma a nan aika ga haka ne to muna musu addu'a ubangiji Allah ya sa su gama lafiya abin da suke nema a wurin Allah Allah ya ba su in abin ba sharri bane in alkhairi ne ma suke so amma Allah ya san ba alkhairin bane shi aurin sa ya canza musu da abin da yake shine alkhairi alkhairin da zai zama ya amfana a duniya kuma ya amfanar a lahira Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara zaman zannar da Najeriya lafiya Allah ka zannar da 'yan Najeriya a cikin Najeriya lafiya Allah ka kauda sharruka da suke afkuwa Allah ka kauda mungunji da muke a eh, jin labari Allah ka kauda mun gungun gani ga waɗanda ake yin abin a gabansu suna gani ya Allah muna roƙonka ka sanya tsaro da kariya a wannan ƙasa ta mu Najeriya mamacuta na cikin gida da na waje Allah ka san su fa ka san kuma manufarsu kuma Allah man abinan nasiyar kowa tana hannunka Allah ka ja gashin goshinsu zuwa ga dawowa zuwa ga abin da ka yarda da shi ba abin da kake fushi da shi ba in kuwa ba su da rabo kan haka Allah ka kama gashin goshin suka wurgar da su can nesa don su bar Najeriya ta zanna ta saki Allah ka sanya kankarar zunubi ga wanda ka ɗora musu jinya waɗanda suke cikin jinya Allah ka kankare musu zunubansu Allah ka ɗora musu haƙuri a kan jinyoyin da ka ɗora musu Allah ka taimaki masu lafiya kuma lafiyar ta amfanar ta amfanar da addinin musulunci Allah bai wasu baban garba lafiya ga malam wannan ma dan uwan gashi a zanda bakin kofar nan abubuwan wani lokaci ko tari yake sai kaga baya jin daɗi ubangiji Allah ka baya shi lafiya malam Allah ya baka lafiya Allah kare ma banka mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana ita ka inganta ta Allah ka sa ta amfanar da mu ta amfanar da musulunci Allah ka taimaki shugabanninmu na mulki Allah ka taimaki shugabanninmu na mulki sarakuna Allah ka taimaki ma'aikatanmu Allah ka taimaki jagororinmu na mulki na ƙasa Allah ka taimaki jagororinmu na mulki na jagororinmu na addini Allah muna roƙonka dukkan waɗannan bayi bayinka ne sarakuna ka ɗora su akan daidai bayinka ne masu jagorancin ƙasar nan a a jagorancin mulki bayinka ne Allah ka ɗora su akan daidai Allah kai ne kake jan ragamar shugabanninmu na addini Allah ka ƙara jan su zuwa ga alkhairi Allah ka ƙara jan su zuwa ga alkhairi Allah ka kare su a duniya da lahira Allah ka samu gama lafiya محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقر أن الدين وأغننا من الفقر وأمتئنا بسمئنا وبصرنا وقوتنا في سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك ألبنا وبك كاسمنا وإليك هاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أقرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.